gabata mun tsaya ne a daidai inda karime ta jiyo murya abba yana kiranta da sauri ta miƙe ta nufi falo ya ce sai ku shirya direba ya kai ku can gidan lawali tun jiya da muka haɗu da shi yake gaya min matarsa ta dawo nan wurin da zama na haɗa shi da direba sun ji ya ga gidan mamanku kuma za ta ba ku kuɗin da za ku yi musu sayya karima ta ce na gode abba da lafiya ta faɗa lokacin da yake ƙoƙarin fita ita dai farin ciki ya mamaye zuciyarta ta shiga ɗakin su ta tarar da sumayya tana shafa mai ita kam tun da sanyin safiya ta yi wanka don haka ta ɗauko wasu riga da zani na atamfa sumayya ta dubi kayan ke kuma me zaki da waɗannan kayan ta ce sawa zan yi yanzu abu ya ce za mu je can gidan baba lawali waye kuma hakan ji sumayya tana yatsa na fuska lawali mai gadi ta faɗa mata da sunan da ta ji suna kiransa da shi sumayya ta yi ɗan tsalle mai haɗa da shiwa amma dai ba waɗannan kayan zaki sa ba bari na ɗauko miki wanda za ki sa ta janyo wasu swisless farare masu adon jajayen furanni sannan ta ɗauko mata wani ƙaton hijabi ta yi haka ne don tana cikin farin ciki fitar ta faranta ranta domin tana neman hanyar fita ya kasai ta rasa sai ga shi ta samu dama to sai suka tsaya a wani kanti suka yi mata sayayyar sabulun wanki da sukari da kayan shayi direba sai ya sauke su a wani katon gida da gani ka san sabon gida ne sun isa kuma lawwali ya hango karime ya saurin miƙa da kan benci a inda yake zaune karima ce sannan ku da zuwa shi musu jagora har zuwa boys quarters inda hawa'u take karime ta tafi da gudu cikin murnar ta faɗa jikin hawa'u ita ma ta kankame ta tana faɗin dama rai kangare karime ke ce haka ai da hanya na ganki da ba zan gane ki ba nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora bayan mun yi muku shimfiɗa sun shiga cikin ɗakin ta shimfiɗa musu tabarma bayan sun gaisa ne su ta miƙe zan je na dawo ta fice mata hirar yaushe gamo tare da labarin yan uwa shi suka ta yi garima ta sha mamaki don jin ina luwati ta yi ƙararsa don karɓar dukiyar mijinta sannan shanunsu sun kamu da wata annoba wadda ta yi barazanar ƙara da su allah sarki in ji karime kawo ya bani ni tausayi yanzu me yake yi me zai yi banda zaman gindin inuwa sai a zaba faɗa kamar kare ai ko alhakinku ba zai bar shi ci gaba ba na wata meke to tashi mu je cikin gidan ku gaisa da matar gidan na karasa ayyukan da nake mata ni hiran mu ta dace sunan matar gidan anta halima tana da kirki sosai inna hayan mata bayani a takaice tace ce karima yarta ce anan take da zama karima ta cire hijabinta tana ta inna hawa wanke-wanke suna taɓa su mai gidan ya fito da alama fita zai bayan sun gaisa da inna hawa karima ta da shi baƙuwa kuka yana hawa alhaji baballe ya tambaya yana yi wa karime kallon ƙwarla yi alhaji yar kanwata ce da take zaune a nan to madalla ga wannan ba baƙuwa ta hau mota da zaro ɗari biyar biyar har sai da ta ji murya muryar inna hawa na cewa kar umana karime sannan ta sa hannu biyu ta karba suka yi masa godiya gaba ɗaya sai da suka kammala gyaran gidan tsaf sannan suka koma ɓangaren su karime karima ta dinga jin daɗi tana jin inna hawa kamar mahaifiyarta karfe biyar daidai su mayya. ta dawo gidan tamkar tare suke da direba Lawali ya shigo yana shaida musu zuwansu karima ta mika inna hawa kudin da alhaji ya bata gaba daya inna hawa take karba tana cewa ai ba za a yi haka ba karima ta ce ni inna babu abin da zan yi da su shi yasa ko na karba ajiye su zan yi tunda ba na fita ko ina kuma duk wani abin bukata akwai shi a cikin gidan nan na hawa ta tursasa mata sai da ta karbi ɗari biyar ta ba su mayyama ɗari al'amarin rayuwa sukan zo wa mutum a bazata wannan shine ke nuna mutane komai yin allah ne ba na mutum ba sau da dama za ka samu mutum yana shirya kansa abubuwan da ya dace da shi idan allah ya tashi sauya al'amarin sai tunanin zai zama tarihi dole ne ya miƙa wuya domin allah shi ke shirya mutum komai na rayuwarsa wannan ne ya samu samiyar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci gaba ɗaya lissafin sai burkici da farko ya yi shirin koma abuja da zara an kammala bikin taya shi murna kammala karatunsa don yana son zama na musamman shi da dadi ɗinsa don tattauna buɗe sabon kamfani da yake shiri haka kuma ya tsara kansa cewa ba zai tashi yin aure ba har sai ya kammala ginin sabon kamfanin don ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali yadda zai kula da iyalinsa sosai ganin karime ya sauya tunaninsa abu na farko da ya rushe ko masu abuja yanzu san baya bukatar hakan gashi har yanzu bai ga yarinyar da yake ne abu na biyu magana aure ta bujiro masa tun da ya kyalle ido a kanta burinsa kawai bai wuce mallakata ba sai dai rashin ganinta ya sa shi cikin wani irin yanayi na tashin hankali yadda zuciyarsa ke azazzalarsa da bai santa ya fi komai masa ciwo yau da ya zaman ya kasai ya gundire shi karfe hudu ya zarmi kullum motarsa ya nufi gidan ya samu kale shigowarsa kenan yana sa kayan kwallo yau da ya sha'awar motsa jiki tare da abokansa samir ya ji daɗin haka ko ba komai wasan kwallo zai ƙara masa nishaɗi ƙila ma ya iya mancewa da komai da wannan tunanin ya ɗebo nasa kayan wasan yana sama khalil ya gama shirya don haka ya ɗauki bol ɗin ya gaba yana cewa da samir yi sauri abokan wasan mu suna jira a hanzarce ya sa kayan tsaf kayan sun amshi jikinsa sai zama kamar ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan da ake kira cristiano ronaldo tun kafin direban ya ƙarasa tsayawa wurin ajiye motocin Su maye ta buɗe murfin motar ta shiga cikin gidansu da sauri karima ta tsaya tana sauraron mani direba da yake ba ta saƙo ta gaya wa hajiya mai ɗakinsa ta haihu yau da safe karima ta yi masa barka sannan ta nufi ƙofar shiga gidan ta yi saurin yin baya cikin tsorata domin jin ta kusa yin karo da mai ƙoƙarin fitowa ya salam ta yi furucin a hankali ya ɗauke numfashi na wani ɗan lokaci da ƙyar ya lalubi nutsuwarsa don ganin fuskarta ba ko tantama ba gizo idanuwansa suke masa ba ita ce yarinyar da yake amma kin bani wuya bai san lokacin da furcin ya fito daga bakinsa ta juyo da idanuwanta ta ne masa kallon mamaki kanta ya ɗaure kwarai kalamansa sun bata mamaki ya mata wani irin kallo na tsakiyar ido wanda yake sa shi ganin wani irin abu mai rikitarwa cikin kwaya idanta kirjinsa ya dinga bugawa da sauri da sauri yayin da jikinsa ya wani irin sanyi ashe ganin da yawa karime gani ne na can nesa yanzu ne ya hango yarinyar ta zarta yadda yake tunaninta to amma ba yanzu ne ya dace mata wata magana ba tunda ita bata san ma me yake yi ba da dai bu komai a sannu har ya samu shiga cikin zuciyarta yana dama fito furcinsa oh sorry ya faɗa tare da bin hanyar da ta bashi don yin shige karima ta shigo cikin gidan zuciyarta na yi mata sake-sake me yake nufi da na wahalar da shi mutumin da ko taɓa ganin sa ban yi ba mai yiwuwa ya yi zaton ko su mai domin kallon da yake mu ya kama da kallon rashin sani ko kuma kallon mutumin da kake son tuno a inda ma ka san shi da wannan tunanin karima ta watsar da tunanin da take har ta shiga ɗakin su ta tarar da su mayya jikin tagar ɗakin da alama tana kallon wani abu ne da ake yi wurin wasan kwallon tunda kana iya hangen filin wasan ta jikin tagar ɗakin abinda ke ƙasan zuciyarsa ya haddasa masa farin ciki mai alwaci wannan ya ƙara masa zafin nama cikin wasan ya fito da ƙwarewarsa ya zama na cewa 'yan kara wasu suna bin bayansa ne kawai domin yadda yake rike kwallo yana hana kowa ya taɓa ta sai shi ɗin da ke ƙoƙarin kai ta raga abokan wasan suna ta ƙoƙarin su kwace ta daga hannunsa hakan kuma ya gagara shi ko yana yin komai ne cikin nishaɗi da kwarewa ali romario da abdulaziz mataki da musa system da magaji iyo da muntari inta da margana na marwa duk ya gagare su idan ya ɗauki ƙwallo sai ya dangana da masu tsaron gida da haka wasan ya tashi hudu da ɗaya wanda samir ya samu nasarar jefa ƙwallo hudu kiran sallar magarba ne tashi sumayya da ke makala jikin wando duk abin da ake idanunta na kai ta dinga murmushin farin ciki samir ya burge ta tana sha'awar kallon wasan ƙwallon kafa suna tashi daga wasan sumayya ta shiga kicin ta ɗebo lemo mai sanyi ta ɗora a kan faranti tare da kofuna tana sakkowa sai ya yi kalin na shigowa don haka ta bi su falansu samira ya zube a kan kujera yana mai da numfashi kalil ke mitar yi musu ba bazata amma gaba za su shi mamaki don yau ba su shirya wasan sosai ba ne samira ya dinga dariya kawai sumayya ta yi sallama ta ajiye farantin a gaban samir ta tsiyaye laiman ta miƙa masa ya samir gashi domin kai zan fara ba wasan ku nawa ya burge ni ashe dama ka iya kwallo haka ya amshi leman yana sha yana murmushi ya yi kalil ya harare ta to a ku sarkin surutu kin zo ne ki cika mu da magana a'a ba surutu na zo yi ba na zo ne na ya bagwani domin koya bangwani ya zama dole cewa su mai samir ya dariya yadda kalil ke hararata ya leshi kan wata taimaka masa da lemo ya mai da kwaɗayinsa a ku sha abinku ni na gode idan ta gama iya yin ka tashi mu tafi masallaci ya faɗa lokacin da ya shiga ɗakin don yin kawala Su sumayya ta kwashe lemon cikin jin daɗi yadda ta samu yaya samir yau ya saka mata fuska har ya taya ta tsokanar ya so hirarsa ta yi tsawo don ya samu damar tambayar ta yarinyar da ya gani wanda yake zaton ba za ta wuce wasu manya ba sai dai lokacin shiga masallaci ya yi dole ya rabu da ita da niyyar sa ya maganar bayan magarba karima na zaune kan darduma sallah da carbi a hannunta bayan idar da sallar ta isha'i tana salatin annabi gefe ɗaya kuma su mayyace gaban madubi tana ƙayata kanta da kwalliya tare da feshi jikinta da turaruka masu sanya kai karima ta miƙe tana ninke darduma kasan zuciyarta cike da mamakin sumayya shin wace irin kwalliya ce wannan cikin dare sumayya take a iya saninta ba fita za ta yi ba domin irin wannan dare abba baya barin su suna zuwa ko'ina abinda karima bata sani ba shine duk wannan kwalliyar tana yin ta ne domin ya sani mutumin da ya tafi da ta cikin kwanakin nan ta tsinci kanta cikin matsananciyar ƙaunarsa burinta kawai ya dawo da kalmar wasa ta zama gaskiya tsakaninsu sun haɗu gaba ɗaya a dining room kowa na ƙoƙarin ba cikinsa abinci ban da kare wanda ta mayar da hankalinta kan kallon abincin da jujjuya cokali a kansa kallon da samira yake mata shi ya hana ta cin abinci duk sanda ta ɗebo abinci za ta kai bakinta sai sun haɗa ido kallon da yake mata ya hana ta sakewa ta yi kokarin ɗauke kanta gaba ɗaya daga barin kallon ɓangaren da yake sai dai ta rasa abin da ya sa ta kasa aiwatar da komai saboda tana ji a jikinta duk abin da take kallon ta ake ta ɗaga idanta a hankali don ganin ko ya ɗauke idansa a kanta carab suka kama juna cikin wani irin kallon ido cikin ido ita ce ta saurin ɗauke kanta shi ko murmushi kawai ya mata ya san da ya takura mata lallai tana da kunya da nutsuwa irin halayyar da yake son ganin mace da ita kenan babu damar da za ta tashi yanzu nan abba zai mata faɗan ba ta ci abinci sosai ba dole ta dinga cin abincin sai dai shi ma ya ɗauke kansa don ta samu ta ci ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali domin yau ya gane cewar yana tare da karima a gida ɗaya komai zai zo masa da sauki domin karima ce yarinyar da ake riko a cikin gidan nan sai zama na cewa zaman cikin gidan ya nemi masa daɗi fiye da da yawancin lokuta ya kan zauna a falon ko zai yi dacen samun karima a hankali ya cusa mata ƙonarsa hakan ya ƙara su maye da hajiya yabi jin daɗi a cikin gidan duk suna tsammanin saboda su maye yake zama su maye ta sake sabon shiri bayan kwallon da take shiri a kanta kuma sai ta zama abokin hirar samir ba ta gajiya da hidimarsa ko yaushe cikin kawo masa snacks tare da bashi labari masu daɗi take samir kuma mutum ne mara son hayaniya surutun su mai yake sha masa kai Da karima da yake zuwa domin ta san baya samun damar ganin ta lokuta da dama sai dai ya ji motsinta cikin ɗaki sai dai ya ganta ta fito ta fita ya kasa gane inda take duk duba dubansa baya gane a yau da ya gaji ya gano inda take zuwa dan haka yake hawa zuwa falon hajiya ya bi ya zauna takunta kawai ya je gano ita ce domin yadda take yin komai nata cikin nutsuwa oh my god ya faɗa a hankali ya hango ta ta shige tana sanye da rigar sufa ingila ja ta ɗaura zanin super holland a tamfa ko zane ta ɗaure kanta da bakin ɗan kwali har sai da ta kai bakin koba sannan ya miƙe ya sa silifas ɗinsa ya fito tamkar walƙiya ya nemi kari mai rasa har ya fita bakin gate ya leƙa bai ga alamar ba ya tambayi mai gadi mai gadi ya ce babu wanda ya fita yanzu don haka sai na filin kwallo yana yan duba-dubansa amma san bai ganta ba karimu ko tana makale a inda ta saba zama a wannan karan ba karatu take ba ta dai zauna ta yi tagumi cikin zuciyarta kallon da samir yake mata shi faɗo mata lokuta da dama tana share duk wani abu da ya dangance shi amma hakan ya gagara da zarar ta zauna fuskar su ke mata gizo ta sauke a zuciya hango shi da ta yana dube-dube kamar mai neman wani abu ta bi bayansa da kallo lokacin da yake kokarin barin wurin wannan wace irin yarinya ce mai neman zauta shi cikin zuciyarsa yake girmama lamarinta duk jikinsa ya masa sanyi haka gajiya ke neman kwantar da shi kamar mai shirin kamuwa da zazzabi ya yunkura ya miƙe da sauri ya ɗauki safa da takalmin bal ya sa ya ɗauko bal sannan ya nufi filin wasa yana buga a ƙasa domin za ta rage masa yawan kasalar da yake yana tafiya yana tambara bal ɗin da hannu yana zagaye filin wasa ya sa bol ɗin tsakanin kafafuwansa biyu yana ƙoƙarin yin wani salo kafarsa ta harɗe lokacin da ya bi bol din, ya yi sama ya yi zaman yan bori bol din ta can ya rintsa ido tare da cewa wayo, domin ya ji zafin faduwa karima da ke can gefe tana kallon sa ta dinga masa dariya ya dinga jiyo siririyar muryarta a bayansa ta ne masa dariya ya sauri ya jiyo ya hango ta zaune a wani irin yanayi wani irin sanyi ya ji har cikin ransa nan da na ya manta da irin zogin da yake ji ta saurin katse dariyar da take ganin ya nufo inda take ta ya dinga buga da sauri da sauri ya dai so kusa da ita sosai sannan ta sauke a jin zuciyar domin ganin murmushi a fuskarsa ai na gane ki dariya kike mun ko ya faɗa lokacin da yake kokarin zama ba ta magana sai dai ita ma murmushi take ta bi shi da kallo ya zauna cikin shi daɗaɗɗen ciyawar a gefenta ita kuma tana ɗan kan tudun da yake kewaye da furanni karimako ya faɗa yana kallanta ta ɗan kai tana mai masa da martanin marmashinta wake ba kya magana ne ko yaushe sai ke shiru ina yi ta ba shi amsa muryar ta a sanyaye komai nata irin wanda yake so ne bai so ta shiru ba ina son sanin wani abu game da ke kare ni. magana tasa ta zo mata a bazata ta kasa fahimtarsa kamar yaya ta tambaya ina son sanin ko ke daga ina kike takaitaccen bayani game da ke nake bukata sai a lokacin ta gane yana son sanin ko ita wace ce a gidan nan shi sa yake yawan kallonta ni karima sunana yar asalin kasar kamaru cikin ƙauyen garin marwa lungui garin mu ƙauye ne sosai allah ya yi wa mahaifina rasuwa ne lokacin da ya zo cikin garin kano abba ne ya kaɗe shi a mota cikin tsautsayi lokacin da ya je garin mu kan batun mutuwar mahaifina ya taho da ni na ake riƙona a nan gida ɗan takaitaccen bayanin da take masa ne ya sa ta tunowa da abubuwan da suka rauna raunana zuciyarta kwallon da ta tare a idanta ta soma zubowa hankalinsa ya tashi sosai ya zaro hankici daga aljihun wandonsa ya hakuri kalmi na sa ki kuka share hawayenki ya miƙa mata hankicin tabbas halayen mutumin nan ta bambanta da ta mutanen gidan da suke zaune da wannan tunani ta share hawayenta tsaf zuciyarta ta nutsu ta miƙa masa hankicin ya karɓa ya mayar da shi cikin aljihunsa ki haƙuri kare tambayar da ni miki ban yi miki da wata manufa ba illa san mu kulla wata alaƙa da ke ta fito da idananta ta nemi wani irin kallo sai dai yanzu ta fara saba da kalamansa ya ɗanyi shiru na tsawon lokaci sannan ya ɗago yana kallon fuskarta karime kin san alaƙar da nake son mu kulla na sani ta bashi amsar da ta bashi mamaki ya dariya to ce irin alaƙa ce ba ta gajiya da kalamansa zuciyarta ta natsu da shi tana yaba da halayyarsa ta ga alamun tausayi a tattare da shi san baya daga cikin masu kyamata karime ya kira sunanta a hankali ta ɗago tana kallonsa wacce irin alaka nake son mu kulla tun da kin ce kin sani ta yi shiru yana sauraron ke nake sauraro don na tabbatar kin sani ta kwantar da kanta tana wata siririyar dariya kana nufin na zama kanwaka kai kuma ka zama wa mu zama wa da kanwaki na ya shiru yana sauraron ta kasan zuciyarsa yana cikin gode sarki Allah da ya haɗa shi da irin matar da yake burin ta zama uwar 'ya'yansa da sauki a jin zuciya murmushinsa na makala a fuskarsa ya girgiza kai a hankali zan iya cewa baki tanka ba idan jarrabawa ce sai na ce miki kin faɗuwar was suka yi dariya gaba ɗaya samira ya ce mu ajiye wannan magana na baki assignment sai ki tunani sosai gobe ki bani amsa irin alakar da nake so mu kulla daga nan mata magana karatu yana son sanin matakin da take yanzu tana son hira da shi ya zamo mai ɗebe mata kewa don haka duk tambayar da ya mata take ba shi amsa daidai fahimtarta a nan ne ya gane karime ta mai da hankali sosai ta zama mai fahimta sosai sun ɗauki lokaci mai yawa suna hirarsu har sai da suka ji ana kiran sallah azhar sannan samir ya nufi masallaci ita ma ta nufi cikin gida haka kawai ta tsinci kanta cikin farin ciki tamkar wadda aka yi wata muhimmiyar kyauta haka samir zuciyarsa ta kasa hutawa tunanin abubuwan da suka faru a cikin ɗan takaitaccen tarihinta da ta bashi shine ya sa zuciyarsa tsananin tausayinta haka shi ma samir zuciyarsa ta kasa hutawa tunanin abubuwan da suka faru a cikin ɗan takaitaccen tarihin da ta bashi shine ya sa zuciyarsa tsananin tausayinta wanda ya haɗa da ƙaunata da ke ninkuwa cikin ransa shigowarsa cikin gidan wayarsa ta dinga ƙara sumayya ce ya samir ina ka shiga yau ban yi nisa ba sumayya yanzu kana ina ta sake tambaya ina cikin falo ok to gani na sumayya ta faɗa har cikin ransa bai so sumayya za ta zo masa a yanzu ba don ya san surutunta za ta cika shi da magana ne kawai shi kuma yana jin daɗin zamansa shi kaɗai ta haka ne yake samun damar yin tunanin karime wanda yake gano abubuwa da dama game da ita sumayya ta shigo hada da sallama tana sanye da wani les yalo mara nauyi wanda ko ba a faɗa ba ka san an kashe kuɗi wajen siyansa an yi mata ɗinki riga da sikin Wuya rigar mai faɗi ne rigar ba ta da tsawo ta sa wani takalmi flat sai ƙanshin turare ne ke tashi a jikinta ta ajiye kayan abincin da ta shigo da su simir da ke kallonta ya ɗan ɗaure fuska shi ba shigar da ta yi take damansa ba wani mayataccen kallo da take masa kamar ta cinye shi shi ne ya dame shi ya samar ga abincinka ta faɗa lokacin da take ƙoƙarin zuba masa ya saurin ɗauke kai ya samar tun ɗazu nake neman ka na shirya maka abinci ka ji irin girkin ƙanwaka ko na iya ta ƙarasa magana ta ta miƙa masa abincin ai na san zaki iya sumayya na san zai yi daɗi yana jin taku ya hango karima ta sauko da kayan makaranta a jikinta da alkur'ani a hannunta kayan sun karɓe ta kamar dan kwalliya ta sasu bai san abin da ya sa ta waigo ba ta kalli ɗakin su suka haɗa ido da samir da sakan mata murmushi ta shige ta nufi makarantar islamiyya samira ya dubi sumayya ke ba za ki makaranta ba ne na ga abokiyar tafiya ki har ta tafi sumayya ta ɓata fuska allah ya kiyaye najeriya tafiya da wannan ba gidajiyar ba tare muke tafiya ba ni sai karfe hudu idan an fito sallah zan shiga kina so mu ɓata kenan in ji samir ki shirya ki tafi makaranta akan lokaci to shi kenan. zan je amma ka ci abinci zan ci su mai ya kada ki karima na tafiya a kan hanyar makaranta wadda ba nisa gida biyu ne tsakanin su cikin zuciyarta tana tunanin duk wata magana da Samira ya mata maganganun nan sun tsaya kwakwalwata haka take tuna komai dalla dalla har tunanin ya so ya hana ta sukuni abu ɗaya take nanatawa cikin zuciyarta wai Samira yana so mu kulla wata alaka wadda har yanzu ta kasa gane kowace alaka yake nufi a iya saninta babu wata alaka tsakanin mace da namiji wadda ta zarce wa da kanwa ko alaka soyayya wadda take zargin wannan ba ne amsar tambayar ta ba domin babu yadda za a yi mutum kamar samir ya ce yana son alaka soyayya da ita ita ba wata ba ba yar wani ba sam abin da ba zai yi ba kenan ta san samir ya fi karfinta wannan tunanin shi ya kai ta hawayewar gari sai dai har yau ta gaza samun amsar da za ta doshe shi da ita nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan allah ya kai mu a madadin wadda ta rubuta wannan littafi ba gidajiya na ɗaya hadiza adamu shitu mrs muhammad nuhu na marwa